muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna mana wannan safiya ta Juma'a goma sha bakwai ga watan Ramadan. Hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Wannan kuma ya daidai da shida ga watan Maris miladiyya dubu biyu da ishirin da shida. Muna makarantar cibiyar ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin Sakkwato.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 إن sannan da wata azaba cikin wannan salamu, ya karbi wannan matsayi da Allah ya bashi na marbanci zuwa ga mutane ne yace musu fara da ce musu ya kawo ya ku mutane na inni lakum nadhir ni ne gargadi ne zuwa gare ina tsoratar da ku daga azabar Allah ya ba ku wannan sako da na zo muku da shi daga wajen Allah ba mudinun kuma ina mai bayyana da wannan gargaɗin ba kawai muku ba menene abin da annabi nuhu ya kira zuwa gare shi annabi Allah sai wato ku bauta wa Allah ba waɗannan gumauta da kuka yi ko ubanninku na bautawa da ni da kakan kakanni to ba su ake ne a bautawa yadda kuke bayan allah haka nan kan nan masu ke bayan allah ba daidai ne kuwa a bautawa bayan da ba sai dai a bautawa shi allah da ke da bayan sannan wata ƙuhu ku kiyaye ubangiji wannan wanda duk yake ba zai kiyaye ubangiji ya kare kai daga azabar Allah ba to zai koyi ba azaba sannan wa fi uli ku mini ta'a da biyayya ni da na zo sako daga wurin Allah idan ka karɓi wannan sakon to shi ke nan kun kira babu azabar ta duniya ba ne ta lahira nan yankir lakum yadda laujakun zai ya bai muku wasu da cikin zunubai da kuka aikata na bauta wa kuma kan da kuka yi wa yi afirkun sannan da zai jinkirta muku ila ajalin musamman har zuwa da ajalin da aka ima muku na mutuwa inna ajal Allah lalle ne ajalin ubangiji idza a. idan ya riga ya taho la yu'akhkharu a ajintawa ko da da kyamtawa da gani babu jirgin. sun san adam ko kowace halitta an kima mata ajalinta iyaye mata 'yan uwa mata tun lokacin da ta yi cika wata hudu bayan wannan wata hudu a can cikin ciki cikin mahaifa cikin yanan kuma mahaifa Allah ta aika mala'i da ke a rukunan wasu abubuwa guda hudu bayan an busa mai rai sai an ta rubuta wasu abubuwa guda hudu mala'iki ya ce ana nuna rubuta a ce abin da ajali ne wani bayan an buga mai rai nan to ko take gafe barowa ajalin yi suka da ko baro cikin ta cikin cikin ajalin ya ce da shi ne ya mutu cikin ko ko san da haka ne wasu yan kwanan ka zai yi

shi ne Allah ya faɗa mana idza jaa idan ajalin na faɗa aka rubuta ya tafu, to la yi akwar ba a cikin kawo babu masoyi babu masoyi ga Allah idan ajalin ya taho ya manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rito ne da duk halittar da halitta amma da ajali na ya taho Allah bai jinkirta mai ba to saboda kowa ya daga kai ne sannan yawanci da ajalin zai zama wasan saboda haka ba su kuma wurin wa Allah da'a da biyayya duk abin da muka sani cewa Allah ya hana to maza kan muke, a a'a bari mu sai mun gama shi wannan mutuwar mu Allah a bari nan tare, wannan da ake yi waɗannan ko ba a yi ba ba a yi masu kuma to kada a nan zaune babu da ajali ana ya rubuta ayyukan da zai idan ya zo duniya a rubuta ayyukan da za yi da yadda da mutum zai yi in ya zo duniya duk abin da yake aikatawa cikin umarnin ubangiji ne da sanin Allah duk aikin da yake aikatawa nan da muka taru yau wurin tafsir ɗin da yana nan rubuce waɗanda za su halarci tafsir ɗin yau Allah ya rubuta su waɗanda Allah bai rubuta ba su zuwa kun dai ka so ma wani tafsir ne da ke sami da goma gida don ba ku rubuta kike ba zuwa tafsir ɗin yau ba ɗan kuwa kin ce kai gobe kan je hutawa ne ke yi je ba zuwa wani tafsir ɗin ba san Allah ya rubuta ki take na mutu aikin da za mu aikata rubuta sannan arziki a rubuta arzikin da mutum zai samu a duniya abinci ne abin sha kudin da zai tara komai da komai ta gaba ya rubuta arziki abincin da za ki fi duniya da zarar ya riga ya kare ya canye da kullum abu da kuma kuma shiga bakin kuma ta a aza mara lafiya abinci sai a mayo a aza mai fura ina ba ta wucewa ya riga ya canji abin da suka sha ya riga ya canji abin da suka ci saboda haka ba abin da zai karfi ciki ne kuma sa'ana abu na ƙarshe za a janna ne ko ɗan mutane an riga an rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya aka rubuta shi aljanna ko wuta ba wanda ya sani saboda haka iyaye mata aiki da gaba wannan shi wani jagora ina ajala ba idza ja la yuqaru law kuntum ta'lamun Allah ke inda kun san ta haka to da kowane lokaci ba ku yadda ku aikata abin da Allah ya hana ba ku yadda ku kubbar alkhairin da kuke aikatawa a koyaushe da yawan da alkhairin za su sai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa la kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma masani al-su'u illa na san gaibi cewa da ranar da zan mutu wato da na yawan da aiki alheri da ko ba aikata mummunan aiki ko da ba ba ma masariyar su da wani mummunan abu ko ta shafe ba in na san gaibi cewa in na ji wuri kaza ina jin mabarawo su kwace min kuɗi to zai kai ni wannan hanyar in na biyo hanya ina jin ma yanke da dace su sake ni to ko ni hanya ma wani. annabi ya ce to rashin sanin gari ya sa muka kwanan ya ce ce a gane kina ce ya wurin gida abinci ko ne ta samu abincin ko kuma abincin na jitar jitar Allah ya ji mana jagora Allah rama mai ya ce قال رب na je musu da sako in ne da wasu ƙauni na ke da mutane na lailan wani har babu dare babu yini kowane lokaci ina cikin kiran amma kalan ya zirfin du'a'i ba abin da kiran nan da nake musu ya tsare ku da shi ila tirarar masu tserewa daga bari yin imani alaina ba zai fi imani su karfi sakon da na zo musu da wa in kulla ma da auduhun kuma ni duk lokacin da na kere su zuwa ganin imani idan su tsara da hun ne ka dafa samun ban ka abu a kwafi hu sai su sa tanun farukan su iya zanen kun kunnuwansu tuje ko saurare ma ba mu yi mu ne wasu kan kyau ya bahu wasu kuma su ga kuma ji ma su gandu da kanon ko gani na ba su zoyi su ka ci gaba da kafin su wasu kasbaru su yi girman kai da barin karfin imani istikbarar girman kan da ya wuce iyaka ba taɓa gani irin wannan girman kai da da ne. ya ce ya Allah ka ji halin da yake cikin ni yanzu kuma ne ga wasu jihar sannan ya Allah na kire su na ɗaga murya domin su ga sauki na sun da suke wa sararku lahum sannan na aka samu kuma magana ikiraran asautawa kuma tsakanina da su na yi nazin manyan mutane gidaje ku. ina mutu wa'azi sannan ta fito bayanin jama'a ya daga murya na kere su zuwa bisa kan sabon Allah amma duk da haka bukata ba biya ba fakultu sai mai ce su istanbul wuran fakultu ku nemi labarin ubangijin daga waɗannan kuma da kuka bauta ba inda kuka da babbara shi ubangiji ne gafara ne da duk wanda ya tuba zuwa gare shi saboda haka ku nemi gafara sannan kuma ku tuba mai idan kuka yi haka nan yurfil a alaikon midraran zai aiko muku ruwan sama midraran mai zuba a wada bakin kwalliya. da yamjidukum sannan zai muku ƙari ya amwalin da duk da kuɗi wa banina da kuma ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin sannan zai sanya muku zai raya muku gonakinku kuma wa yaj'al lakum anhara sannan zai ku gano kuma da mare ne da za ku yi tabbar ba da kyau idan ka ga wannan jiran duk wannan alƙawarin da na faɗa muku to Allah zai yi kuma ku kwada ku gani in kwada da sun cewa ƙarya ne akwai ba wa Allah da wani zai mai tambaya ce masa haihuwa ne sai ce to an gaba ka ce ka ce ba ne. Ma maganin haihuwa ke Allah na maka haihuwa shi ne na sai wuce wani ya taho ya ce ya ala ruwan sama ya ɗauke muna muna da cikin wani ya ce ku tafi kai isi gaba ne shi kuma wannan ya wuce wani ya taho shi kuma ya ce ya ala talauci duka ma da shi ya faɗa mannan ya ce mannan talauci duka ma da shi ya ce sai zai sai shiga bari shi ma sai ya wuce ɗaliban mini bayan na uku ya wuce sai suka yi tambaya suka ce malamu ka lamarin gawa mamaki wani lamari suka ce tambaya uku an kai ba bukatoci uku an ka kawo wannan ya ce haihuwa kilo ce zai zai istighfari wanda ya ce ruwan sama ka ce ce da istighfari wani ya ce talauci ka ce ce da istighfari ya ce ta ba su mamakin suka ce yi ya ce ka karanta su wata nuhu abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yursil as-samaa 'alaykum midrara wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi ne kuma yake mutane ne ku ta neman gafara ga ubangiji ku ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah domin ni Allah mai zafara ne idan kuka yi haka nan sama a alaikum mijrara zai aiko muku da ruwan sama saboda ni saboda istighfarin da kuke Allah zai muku ruwan sama da bakin kwariya sannan wa yunjirukum bi amwalikum sannan zai tsara muku kuɗi na samu kuɗi na talauci talauci ya tafiya ya ne sannan wai da aka kun jannatin sannan kuma ga eh, wanda kun bi amwalin wa bani da ko nan samu yaya ana magana kuka rashin haihuwa kuma duk da ji ya tsitsi ga mai idan saboda haka sun gaba ne maganin su guda ne amma kuma rashin lafiya daban-daban saboda haka tsitsi ga mai babban makami ne النبي صلى الله wa sallam ya ce inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawmi akthar min 70 ina neman gafara da ubangiji ina tuba zuwa gare a cikin yini fiye da so saba'in a wata riwaya sau ɗari saboda haka iyaye mata da yan mata mai can za ka yi ta baya Allah ta bada wa ta'ala da ya yabi muhimmai ya faɗa mata sifofinsu ya ce wa fin ashari hum yastaqiru a lokacin jijjihi lokacin da muke tashi mu yi sahur bayan Allah masu mai da lamarin ga Allah a lokacin su istighfari suke su istighfari suke kawo saboda haka duk wani lamarin ya kulle muna mu kama istighfari bankin dama muna istighfari amma ga wata bukata ta musamman ta taso to kuma mai istighfari ke yake kike son wankewa wani ya kille a to kama istighfari in kuma ya zo kike kika bida ala ko bai yawa. ko kuma da an tsaya sai a kauce to ta mai istighfari ki ta istighfari ki ta istighfari amma fa da zuciya guda sai ba abin da aka hana sai da kuma ga abin da ya umarni da cewa a yi to lokacin ba istighfari ba zai umarni wani amma ba su kabbace ba abin da Allah hana ba su istighfari din ke ba ko an Allah fi ko bai karba don ya zama yanzu jini shi ya ce bari ba ki bari ba to kina cewa ga bukatar shi ba shi ne saboda haka mu ji ba. Allah alam taro kaifa ma lakum la tazuna lillahi waqara wa kada ka kuma qad khalaqakum aqwara annabi ko yace ma lakum ya ku mutane da me tsari la tarjuna lillahi wa qara babu burin samun wa ƙarar girma da daraja a wurin ubangiji ta hanyar yi mai da'a da biyayya sai ana girma ku a nan duniya ya daraja ku ya biya muku bukatocinku ranar alkiyama kuma ga aljanna ya kana da ku sai ku ce ku zauna wa qala khalaqakum amwara alhali Allah ya halice ku tsawaran mataki duka mataki annabi adam ne da kasa an ka halice shi shi ba magana da aka yi ku da aka haifa cikin mahaifa mataki na farko tsibon mani a haɗa tsibon mani namiji da tsibon mani mace sai sun kwa arba'in kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari suna yi suna yi suna canzawa suna canzawa suna canzawa kanta a cika kwana arba'in sun rikice daga ɗiban maniyyi sun koma salin jini matashi ya jiki nan daga farin jini nan kuma yana yi yana rikicewa yana yi yana rikicewa yana yi yana rikicewa ko da ka kwanan arba'in ya koma eh, tsoka sannan zai na tsoka kuma an kwanan arba'in arba'in arba'in arba'in kwanan ɗari da ishirin kenan kwanan ɗari da ishirin wata hudu kenan cin to an cika wata hudu bayan wata hudu ɗin cikin yan kwanakin da suka rage kwana goma a cikin inda mutuwa ana kwana wata ala zai buka mai rayuwa mataki mataki mataki kenan na buka mai rayuwa a ce gaba kuma da rai ne can a cikin ciki abincin da kuwa ke shi na amfanin ta a cikin ciki sannan kuma maimakon a ce ta yi haida a'a to ba za ka yi haila ba sai dai wannan jini na hailar nan kuma ne zai mai kan abinci ga shi ta da ke cikin ciki abinci ne a nan sai kina na kina da dawo. a bisa an da wasa cikin cikin ki ba to wanda aka halitta bisa ga waɗannan matakai to shi ne zai zo ya ce wannan ne halitte ka ya ce za ga saƙo an kawo ba ka ce a babu ruwa da wannan saƙo ai tsawon kai ya wuce iya ko dai ka ne da ya haife ka aka ce mana ba a saƙo ne kamar mahaifinka kana waiwayawa ka ji ba saƙon nan kuma ka zarta ko a ce ba saƙo da kamar yadda lalle ne wannan samu kina waiwaya ne ta bare a ce mahajin shi gaba daya wa kan kalama kuma tuwara to ko Allah ya alam tarau alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati libasa wace ba ku tada kai ku ni yadda Allah ya halitta sammai bakwai tibakan ruhi bisa ruhi daga sama ta farko aje ta biyu aje ta uku aje ta hudu aje ta biyar aje ta shida aje ta bakwai tsakanin sama ko wace da wata sama ta iya shekara ɗari biyar وجعل القمر فيهن Ya يسجل wata. ya zama abin haskakawa fi inda cikin waɗannan sarrai bakwai inda wata sama ta farko wata yake amma duk sarrai na sai sun haskaka idan wata ya hudu wajenar jamsa tsiraja kuma ana sanya ranar da zama fitila da dare wata ya zama mai haskakawa a cikin yin kuma rana ta zama fitila sama ta hudu take amma hantarta da mu da ke nan duniya da waɗanda ke can duk suna gani haske rana cikin yi ko Allah iyaye mata yan uwa mata mu kare jirgin Allah rana sama ta kudu take a sauko sama ta uku shari'ar shekara ɗari biyar a sauko sama ta biyu shari'ar shekara ɗari biyar a sauko sama ta farko shari'ar shekara ɗari biyar tukuna a sauko zuwa nan ban ƙasa da muke shekara ɗari biyar amma idan zafin rana ya zafi a abu gani turana da kiyama Allah zai kusanto da rana ya kusanto da rana ya kusanto da rana tahiyar mil guda tahiyar mil guda ba tsakanin mu da rana idan za a farkanta ta biyan mil guda daga nan tsohon kasuwa wanda ya ji hanyar kan wuri wanda kila ne a katai ya kai more ya yi tafiyar mil guda in ya wuce in ya wuce more wanda kila ne a katai kwalwalawa abin da eh, nan abin da hanyar gungurawa tahiyar mili guda kenan daga nan tsohon kasuwa a ce a zo gungurawa za a kusa da ranar haka nan saboda haka zufa zufa zufa zufa gwargwadon kusancin ka da Allah gwargwadon inda zufa ta tsaye ta tsaya ba wasu koyo hamma za su wasu zuwa a san mutum idon sau da kafa wasu zuwa da ƙauro wasu zuwa da gwiwa wasu zuwa da katattara wasu zuwa da kungu wasu zuwa da hakan tare wasu zuwa da gaba wasu zuwa da wuya wasu zuwa da baki wasu zuwa da baɗin tafiya za mu taka muke tsoron tashi alkiyama wallahu an baka min al-ard nabata Allah an baka ku shine fa ya halice ku min al-ard daga kasa ya halice ku nabatan wato kuna masu tsirowa kamar yadda tsiro ke tsirowa a cikin ƙasa kuma dukkan fiha sannan zai mai da ku a cikin ƙasa kuma a ji a turbuɗe ku wani kurikukun ya fi da ku kuma ranar alkiyama ya tsarajen fitarwa da babu makawa ga wannan fitarwar kowa sai ya taso da cikin ƙazani Allah ke min ha ƙalamar dawo wa fi hannun idukun wa min hannun kurejukun ƙaratar kukura min ha da ƙasa halakana ku muka tarihi ku wa fi ha nu'idukum kuma a cikin ƙasar nan za mu mai ku wani da ha daga cikin ƙasar nan kuma nukuritukun za mu hita ku wani lokaci taratar kokura wani lokacin tashin alkiyama na daban yana ta yana jira in akwai kuma mai tsawon kai ce shi ne tashi yau kayi kai kan kai ce lafiya mutuwa ẹni eh, kuma da ake ce turan sarai ba ka ce a ne kan ban mutuwa ce hana ma Allah ban mutuwa ba an kawo sakon Allah na kai imani ka iya ba sau mutuwa ta dawo kuma ka ce ka ce mutuwa ba dai a ce ka tafi ka ce na ke tasowa tsaurin kai wuri da rai kuma sai dai Allah ya kani mutu. amma ba wurin ya kuwa yi ba saboda haka iyaye mata yan uwa mata mu shiga cikin tattayin والله والله جعل له الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا wannan ta zama shimfiɗa ga ta nan muna zaune bisa gari. ga ta nan ballau shimfiɗa iya kallon mutum zuwa ya mafi da shi mu kawo shimfiɗa mu haza amma da ya ce aka yi zai mana shimfiɗa mu jan gyara ƙasa mu kwanta mu zauna mu yi zama jina, ko mu jira duk da yin mun da rana ni'ima ce daga wani ubangiji bai sanya kasa ko ina tudu ba inda tudu ne da a'a mutum zai ke zauna ya kwanta ya yi tafiya idan su kuma da haƙuƙa da bijariya Allah ce domin kun tafiya a ban kasa sukulan cikin hanyoyin tijarar masu fami ku ga ide da hanyar mota mota ta kalla da gudu ba mu tudu za mu kalle ko dukkan da annan sai hana ta wucewa gangaren da annan kuma ba sun tukawa gangare ne zan rami a cikin mota sai Allah ne ya ce ni ke ka kasa makani mara cikin tafiya inda Allah ya aza duki ya aza tsaune to sai dai a kauce ba wannan wurin don da duk ko ina gaba ne tsaunin kalifa inda da ni ne yaya za mu yi da hanyoyi Allah subhanahu wata ta'ala mai hikima ciki da dabaru da yake karantar da yan adam a kowane lokaci da muka je umra aka ce za a kai mu garin ta'ifa mu je mu ga yadda garin ta'ifa yake sannan babban abin mamakin da ake son mu gani yadda ta adam ke tafiya cikin kura a sararin samaniya babu dare ba ciki amma kuma ka ta yi ka dawo lahiya sai aka je da mutace inda aka shiga kura ko kuma ake kumbo in ne ba ta koro to kana shiga an goma tsoron shi ba ka yawa don za ka yi yawon ka zafi shan zama wani tila da ya ji a ne ke rike da su da ya kake to ke nan sun zo halaka daga tashar da ake shiga wannan gungun in aka shiga da zarar mai harbawa ya harba ku to shi kenan zai kama zila da tafiya Wani tsaunuka mutka ne cutarni ne da duwatsu na bala'i saboda haka suka hito da wannan dabarar an ka ce daya an ka dawo an ka ce biyu an ka dawo an ka ce uku an ka dawo to ko dawo ka ce domin kuma gwada tun da mun ga dai wasu da sun dawo ka ce ba dawo duka an ce ba dawo ka ka'ida da ba abun to Allah ya ce kasa kasa ce daga halata sai ce kasa ce daga halata kuma muka shiga da wadda wasu Allah ka azaje mu an muka tafi ne kana kan kasa sai ka rasa bayan da za a ka wurin haka dai ƙasa gare ta haifan sannan kuma ka sarki sau kuma ka dawo nan da ya ajiye wasu sai a kwasu waɗanda an can wasu kuma na jira nan da an zuwa a kwace su a sai da su an je kuma kwasu waɗanda muka je ne muka dawo cikin ta na takawa to inda sun gaba ne a ce sun duniya haka kaure ko ina da ko ina yake irin waɗannan canje ne da a za a yi irin kayan da mota ke ɗauka da fasin da da mota ke ɗauka wannan hukumu ba da yawa sai ba bari a ce jirgin sama sun zama da haka baiwa ta babba Allah subhanahu wa ta'ala ya mata zama da kasa ga ta nan ke sakadda a zuwa ke gona a noma ba su duba sannan a zo gidaje da sunan inda zuwa ka cimma tsawon ya sai ya kauce ba ya fi da duniya kan cimma to amma sai Allah ya da mana kasa cikin ni'ima ne قال نوح ربي إنهما قولي النبي نوح ya Allah. innahu mutanen nan wanda ta aike da zuwa gare su a sauni sun saba mini da umarnin da na ba su na karɓa ba kiran da zuwa ga imani sannan wa taba'u kuma talakawan su sun bi man lam yazidhu maluhu wa duhu illa hasara wani wanda da dukiya kai da ne ba abin da suke kara mai face hasara a nan duniya da kuma lahira wa shi ne suka je suka bi yana kai su ga bauta wa makka sun ki bi na in kai su zuwa ga bauta wa Allah sannan ba makaru sun gabanin nan suna nan suna ta kulle-kulle babu na dare babu rana makaran gobara ma jinsi ko mai tsanani mai girma don ne su ga bayan garin saboda ne zan zo in kira mutane cewa su bar bota ba gumin kansu a zuwa bota ba Allah wanda ke kira zuwa ga Allah shi ne aka wa kullu kulle. wa suka ce ma Na zarun na Ali haka alihatakum muna yi muku kashe kada ku bar gumus kan nan da kuke bautawa da ce da sun wasu gawa talakawa ke nan Allah na kira zuwa bauta mai sun suna kira abin da yawa Allah zuwa bauta hukumarka da kan na fiye da mawai suka ce wa lati tsaron na wajen sannan kada ku bar bauta wa gunkin nan da ake ce ma wajen malamai sun ce wannan gunki sun tsara shi ne a wasu wurin namiji mutum namiji wannan kuma a kan kuma kunce suwa'a sai jinta suran suwa'a a ne a wa mace ta ta nan tsaye wala ya kusa kuma kai kuma kuncin na na ya kusa da suka yi sha'awa suka hinta sha'awa suran zaki wa ya kuka da kuma kuncin ya kuka da suka san tsakashi a wa suran doki wannan tsara da kuma bin jefun bin nasara da suka sassaka a wasun sunan da ake ce mai namu haka suka yi jawon nan kuma kan ga kowane nan masu bauta mai sun da kuma suna bauta mu ko dai doki ne da an bayi a ce a zo ana bauta mai ai ba daidai ba ne ba ce sassaka doki an kai shi ne za ka zo kana bautawa ko kana ban lokaci ba annabi ya ce kuma ya Allah sun fanta mutane da yawa akan yin wannan bautar da suke yi saboda haka Allah wala ta zai da zalimina sai ka ƙara wa azzalumai komai illa balalan fasiqati yana daga cikin me ya go addu'o'in da annabi ruhu ya fara yi a lokacin da tura ta kai bango sai mun jawo ɗansu zai ce kaga wannan dattijon kan ka kuskura kai mai da adalci ne kan ko da saurare shi yana magana an ka zo ka dai ya ya tsaya nan yana wani abin da yake cewa shi ne a kira zuwa ga Allah to ka canza hanya idan ka shaidar da suke tsawa a yanzu kenan suna waɗannan goma kan nan da suke bautawa Allah ya mana tsari da bautawa goma ka to nan za mu daga da alamu saboda lokaci malibar tambayoyin da aka aiko muna magwatan da muke yi amsawa na da eh, tambaya ta farko kuma da assalamu alaikum istimalin ne yana da yake a gaban mai tambaya ta ce mahaifinsu ne ke zagin mahaifinsu kuma suna da kuma yana kiran su da cewa ɗan ta ba za su albarka ba na biyu na uku ba ya ce da su abinci gwargwaro kuma ga ta'ala ba shi abinci da yawa sannan na uku yana fassara al'ummar da shi a kan mahaifinsu yana a ruwan mahaifinsu akan mamaki waya za su iyaye mata kun ji tambaya kowace safiya da irin diramar da aka dawo za ki ma yi ne su kuma ga magani kuma zai ba su abinci da kai sannan kuma yana yi ta amarya a kan wasu hmm. kuma da kuma ba su albarka to ya za su kawai da ya kamata su yi su yayin su haɗa su je su zai eh, inda kuka san cewa akwai natsuwa su yi magana ne su ce ba wakil da kan hanyar yi muka albarka a malinka in ba mai albarka ba kuma jin ciwo ga nan duniya sannan kuma kai ta ba tarbiyya kuma yi albarka karkashin tarbiyya kaza kuma mai albarka gaba kuma irin duk ba mai albarka ba kuma irin tarbiyyar da ta ba mu mutum saboda haka ba ma zai yi wa mu saka ba ana umarce mai ɗara da biyayya gare ka tumani yana samu mun cewa tana da daraja da ka don da ta auro da kuma ga tana karkashin ka har yau saboda haka ba muna raba ka da Allah ka bar fatin ta ba muna jin ciwon ka na fatin ta sannan har in za ta face ta to ka bari sai in ba mu ne to ka mu dawo kunce kunce ne amma gaba gare muna jin ciwo ba to ce faɗa za mu yi ma cewa ka bar fatin uwanmu ka bar ka ta kai yi wa kun mai haka zama ta taba ka don an damu ke zama muna zama da da ba ki bayan ke wannan abu na biyu abincin da yake ba ba bai kwanu kuma allah ya hore mana shi ne muke roƙon ka a zan ba ma daidai da kai zaune idan waɗanda ke iya ɗani ko ba su da hanyoyin da zai zuwa muka taimaka mana a samun da sana'o'i da har yă zan mu ma za mu ba ba kai za ka ba mu sannan abu na uku tsakanin mahaifiyarmu da jamus ya zama nan muna ganin abubuwan da ke gudana wanda shari'a ba haka da ciki ba ba daidaitawa shari'a ta ce ne saboda haka ba don Allah kai kokari ka daidaita dalilin da ya sa mun maka wannan da nasiha ba ba don gudun tsakaninka da Allah duk wanda bai adalci tsakanin mata ne ba zai ta ranar alkiyama rabin jikin shi shannini to muna gudun haka ne saboda haka ba ba yi kokari a gyara idan suka yi mai wannan nasiha sun Allah su jiki ne na karaya zuciya ce za ta karaya ta har ya ce zai saurare su gaba ɗaya to sai su samu wani wanda yake girmamawa su faɗa mai zamannin su zuwa ga mahaifin in yanzu a yi haka ne shawarar da na ba su nan amma duk yadda gama ya kasance kada su yi nuna ma ubar su ko sun husata har kuma ɗiban albarka kuma ya wuce haka ne sun yawon cewa ba su albarka kai zai ce kuma yana ajiyar saboda haka a can lallaba wa zai zuwa ne sannan ita kwanto ita da mata sama da haƙuri saboda haka da gaba da haƙuri ita ma tana mai nasihohi lokaci bayan lokaci ya Allah abin ya daidaita Allah mana sauri sai mai haka ramu wani ne cewa yi alaikum Allah ya kama da barka nake mahaifinku yakan wa'anda ma ya kuma ya ba da in za mu shiga mata ne iyaye mata kungiya mahaifinsu yana wahar da mahaifiya kuma yana ba ta kashi ke ce ga za su yi ko ko shi za su kama mu to abin da daidai da su kada su fi ma kowa kada su kama mai kada su shiga mata sai dai su shiga tsakani in yin taso zai ba ta kashi su ce a ba ba mu yadda ka ba ta kashi kai hakuri duk kashin da za ka ba ta to mu ga mu ba mu kashe majalinka in ke nan sai ki ji kasa gani yayin yayin yayin su ce ina ba su yadda in ya ta so tore da ke shi fara ko ba su kashe ne ko ruwa abin da ya kamata ke nan an yi tafi mai tsawon ke ba ba tsawon kai nan ba ku ce ba ba kun wani na ba kai ne ce ya buji a ai sai dai duk gaba ne mu halaka amma kai ne yiwa mu ma wani kemin da ya sa ma ta shiga tsakanin ke nan kuma kamar duk wanda ya tafi mahaifiyar ma sai da to a ɗauke shi ko da rai ko ba rai saboda haka ba ba kai na mutum ko ba haka nan abin da Allah ya ce ba a buji ta aure har ta yi a dubu ba abin da ya kamata ke nan su shiga tsakiya kan su yadda a cikin mahaifiyar ilmi Allah ya tsawara wanda ke cewa a cikin zama alaikum yau ne ya wani miji hannun ya zama wajibi a kanta a lokacin da ɗan namiji ya balaga su ya waje ba kai ne da kuma duk sauran ibadoji baki daya ko da ta hanyar mafarki yana kwanciya da mace ko kuma ta hanyar tsirowar gashin hamace ko kuma ya kai shekara goma sha biyar to ibada ta waje ba kai ne haka ma ita ma iya yanzu Allah samu dace da alkhairi wannan da ma da assalamu kuma Allah ya kata da alkhairi sai ce ita ce mai fada da kuke zaman ta kuma sai ta da su shirya kuma ta ce za su shirya da zafi da ci gaba ne da neman su shirya sa'annan zo abin da ya kamata da kyautata mu'amala ta ci gaba da kyautata mata har lokacin da ta ba ta karkato ta ce su shirya shi nan. sannan ita wanda ta da ba ta ce ba za ta yadda a shirya ba to da sani tana cikin babban hasara don ranar alhamis allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta wa mu'minai mata da maza face waɗanda ke gaba a tsakanin su to ana miki a ƙarin sayar da suka shirya wata jawa wata sallama ta nuna ita ta ci gaban nan to ita za a ci gaba da gafarta mata amma wanda ta ce ne kan ba saki ba to tana cikin hasara ba a gafarta mutu zunubansa har wanda ta ta ne kauya ta ce ita mata ya yi na'am wanda yake mata assalamu alaikum sai ma marajiyar wani saboda an ya ta kuma ta kama rantsuwa da Allah ma da mata yi wata da rama kuma ku eh, iyayen mata ku bar ma ɗiyan ku ƙarya ku bar ma ɗiyan ku ƙarya abin da ba ki musu kake ce za ki musu abin da ba ki yi musu kake ce za ki iya yi musu ku bar musu alƙawuran ƙarya su kake irin ta an kawo uwa ƙara da ta ana abin ƙarya da ana abin ƙarya eh ita ga uwa ce tana nan tuta jiya ‘yan kuma ta nan labari zai kai gare ta eh labari zai kai gare ta ko ba faɗi suna ba da ta ji an ce da irin tambayar da aka yi sahaba to za ta gane cewa da ita ake saboda haka da Allah ya kokari a gyara eh na'am na'am wannan ne mallam da wani wa rahmatullah me hukuncin wa'anda ba ya sa kulawa da jini. kuma Allah ya yi muku hali ba ka ce kan kan wani irin eh, mutum to idan ma'aiki da ma'aikiya talakawa ne wajibi ne iya su ɗauki nauyin saboda ka iyan da Allah ya bore ma abin hannu iyayensu ba su da wajibinsu ne su kula da su abincinsu da abincinsu da tufafinsu da wurin zamansu da su ‘yan mahaifi ne ke raye mahaifiya ba ta raye in an ga yana da bukatar aure ma to a auro mai mata eh mahaifiya ku ta da su mahaifi kadai ke raye an ga mahaifin nan yana da bukatar mata to a auro mai mata don ba komi ne ba ko ta da ruwa faɗi ya za su wasuwa mahaifin su ba amma an auro mai mata ta ɗan da kulawa ne ɗan kuma mahaifiya ce ta tsaye an raye kuma to nan kuma sai ko da ya aiki yadda aiki ke zai a ɗauka mata wanda za a zarfi ku da ita don duk yadda kuke son mayan yau ko kuna gidan aure to zai yi wa ku kula da ita kulawa ta musamman ba kusa kuke da ita kuma wata kila kuma ita kuma ta kuwa to ko dai a samu daga cikin ɗayan yan uwa waɗanda za a zo su zauna tare da ita suna kulawa da ita in haka nan bai samu ba a ɗaukar mata ya gaye wanda za a zanta kulawa da ita to saboda ka wajibi ne kulawa da iyaye ɗaya eh, ana samun dace da su wanda ta ce mara assalamu alaikum da yin kunci wanda baya sallah su ba wanda ya sallah su baya kamiri ne duk gaba ɗaya sallolin bai yin su kenan da zarar aka bar sallah guda ba a yi ba to duk gaba ɗaya sauran salloli sun roshi don ba a karɓar guda ɗai ko kuma a karɓar biyu ko uku sai duk gaba ɗaya su biyar ne sai nan yin su ba na karɓa ina gabar guda ba a yi ba duk hudun da aka yi ma ba a yi ba saboda ka wajibi ne a tuban ma Allah a kuma ka kan kalmar shahada sannan a ci gaba da addini Allah ya sa mu dace da alheri da wanda take tsamana assalamu alaikum ne hukunci wanda ke gini da aka yaje su yi da su da gini da ke gini ne su na wani so mesin mm. mesin ne masu coci suka bayyace cewa coci suka so shi gina musu ya halatta ya gina musu coci ko bai halatta ba sani mu cewa coci wani saba ma Allah ne idan ya kasance akwai aiki da yake samu wurare daban-daban daban-daban an aikin wannan aikin to haramun ne ya zai gina musu coci in akwai wata sana'a kuma da ba wannan ba kuma yana samu a can to shi bar wani ya sun je wannan sana'a a lokacin da zai halatta a gayyace shi gina coci ya sai ya gina sai in ya kai lokacin da gabas da yamma kudu da arewa ba a kan da zai samu abinci ya ce ɗan wanda gina ba yawa na iya hana shi ke cikin wannan yanayi ne kawai aka ba shi dama ne gina cocin nan amma in ba haka ba to zai zai wata sana'a amma ba halatta ya gina coci wallahu a'lam wanda suke zama da assalamu alaikum yanayin hukuncin wanda ke ɗaukar kayan kasuwanci da wata ka ƙara cikin nata hawaye kuma ta ta sai mana wai wannan hukunci ya rayu da ɗauki kayan wata cikin da wanda aka ɗauka ko ba da izinin ta ba ba da izinin ba wasu na yanzu to idan ya kasance kayan da ta dauka na wani wata wanda ba na da ba ita ce ta zuwa in kawo mata kudin za ta yi da ce wanda na kawo kayan ki kaza da kaza da kaza da yana sai zuwa ma ba kudi to wannan da sai a ce to in ko ta amsa da ba ta wani abu na ladar sayarwa da wahalar da ta yi amma kuma mai dace ba ba daidai da ba da doki kayan wata ba tare da ta sanar da ita ba wajibi ne in ya kasance tana da bukata wanda kila inda take zuwa ana tambayar wannan kayan ita kuma ta kudin da za ta sauko shi to ko dai ta shi. in ta ɗauki bashin ta ce ta sai kuwa rima da ta samu ta da ta samu tare kuɗi amma duk wanda za ta ɗauki kayan wata ba tare da ta wata mata ba to ba da niyyar su kai don mata na kuma da niyyar kan gaba ɗaya ta ki wannan kayan Kama ta haka a duk wurin Allah wurin aikata abin da ba daidai ba Allah ya sauka اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرسلنا رحمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله وانا عظوما da muke ana da karfa mana sallolin mu na dare da rayi ne ka karfa mana karatu alqur'ani mu Allah ka mana ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka rufa mana asiri Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu zaman lafiya a wannan gari na sabbato a jihar sabbato a wannan ƙasa ta najeriya da dukkan musulmi suke allah ka zama zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rabar alami allah ka biya mu da mu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyan su da kananan su wanda muka sani da mawadda ba mutu da ya rabar alami kada amince da marayu kada amince da marayu kada manke da marayu a ba da taimakon marayu to wanda ya taimaka to Allah na taimaka wanda ya taimaki marayan wani Allah na taimakon maraya Allah subhanahu wata'ala ya rufa muna asiri Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatoci mu duk gaba daya wadanda ke ba da sadakoki saboda mun bukatoci daban-daban Allah ya sani Allah ka biya mu kowa bukatoci ne ya rufa da alamin subhanahu wa da ita ta ma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين